to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ma tashar tamu mai farin jini mai kai mai suna murna jakar tv yau ta yi babban bako babban bako masu kallo za su san sunan ka da ka bakin ka. bakinka mu muhammadu ganyar bawa Yarinya maman yabo anya ko sun ji eh, muhammadu ganyar bawa Yarinya maman yabo ta masu sauraro sun ji sunan ka kuma za su iya sanin wai wani albishir za ka ba su ga wannan tasha mai suna murna jakar tv eh, albishir za mu ba da albishir amma kafin ma ba da albishir amma jakara tv murna murna jakara tv eh, kafin mu ba da albishir eh. ai ma murna jakara tv subscribe sannan dona mata karorawa to kun ji dai abin da danyar ya ce a murna jakara tv subscribing a danna mata me kwararrawa to shikenan kling ta wana albishir namu shine dole muna nan muna yin tun sirasirai to wanda na kawatarwa da ilimantarwa da fatakarwa wanda za an ta yasa suke murna da karatibi to shi shike idan yi subscribe za ka samu idan ba ka yi subscribe ba kuma za a yi babu ke za a yi labari eh ya na ce wani eh, za a baki labari eh da a baka labari baraka ba ba da labari to muna godiya yau ranka dade ka ji dai magana da Dauda Kawutu rara yake faɗa yake cewa ya kamata a ƙara Muhammadu Buhari shekara hudu don ganin irin ayyukan alherin da ya ɗauko ya ƙare mana su to shin wannan magana da Dauda Kawutu rara ya faɗa kana goyon baya a kanta kuwa eh saboda idan za ka duba akwai ayyukan da mai girma shugaban ƙasa ya ɗauko yake yi kuma in ka duba akwai ayyuka wanda za yi amfani jama'a sosai da sosai kuma kaga bai karasa su ba wannan damar in aka kara bashi dama ya kara wucewa insha Allah duk wanda Najeriya ya sa zai amfani da wannan damar shine abin da zai amfani gaskiya ne kana goyon bayan bayan gaskiya ne ranka da to muna godiya sosai da sosai algafarta malam ga kadi kuma kana jin wannan magana da Dauda Kahutu rara ya faɗa yake cewa yana so a ƙara Muhammadu Buhari shekara hudu don ganin irin ayyukan alherin da ya ɗauko mana ya ƙare su. Shin kana goyon baya akan wannan maganar? Ina goyon baya ɗari bisa ɗari. Ainihin wannan magana sai na ji farin cikin ta ma. Ai ba shekara hudu ya dace ma shi Dauda Kawuti Rara ya ba. Shekara takwas saboda me don ganin an ɗauko ayyuka an yi wasu ba a ƙarasa ba. To in yi so ya zai mana. ai gara shi a bashi ya karasa mana saboda ayyuka ne na alkhairi ake ta yi mana su gaba da yamma kudu da arewa ayyukan da ba za su misalci ba don haka ina roƙo a bar mana shugaba muhammadu buhari ya ƙara mana mu na alkhairi da ya ɗauko mana tun a baya yauwa don haka muna ta fatan alkhairi gare shi allah ya tsare shi ya kare shi shi kuma daura ka wuta rara wannan bayani na samu ayi mana farin ciki Allah ba oga muna dan yi wani dan abu Allah ga ka matsayin ka na ɗalibi daga makarantar FC kana farin cikin wannan magana da Dauda Kawutu rara ya faɗa akan cewa yana so a ƙara Muhammadu Buhari shekara hudu zuwa biyar don ganin ayyukan da ya dauko na alheri ya sauke kana farin ciki akan? kana goyon baya ah, ina matukar goyon baya sosai sosai dan gaskiya ni goyon baya da ga ma ya wuce ɗari bisa sai dai miliyan bisa miliyan saboda ni tun da na tashi a rayuwa ta mun taɓa ganin shugaba mai adalci ga ce ba kamar Muhammadu Buhari wannan magana da rana ya faɗa na ji daɗin sosai ni inda za a ce Buhari ne ma zai ɗore da kana har tsawon rayuwa ta ma ni na yarda saboda Muhammadu Buhari da dai shugaba ne kuma ya mana abin da mun gani mun ji daɗi Allah ya taimaki Muhammadu Buhari a ba shi wannan dama domin ya ƙara sai wannan mulki mun goyi ba mun goyi ba ya muke Muhammadu Buhari mun gode mun gode Allah ya saka da to bawan Allah ka ji wata magana da dauda ka wuce rarara ya faɗa kenan yake cewa yana buƙatar a ƙara wa muhammadu buhari shekara hudu zuwa biyar don ganin ayyukan da ya ɗauko na alkhairi ya samu na su shin kana farin ciki kana goyon bayan wannan maganar ko kuwa ai ina farin ciki kuma ina goyon baya ɗari bisa ɗari wannan magana da rarara ya faɗa a ƙara wa muhammadu buhari shekara biyar ma ba ma hudu ba don ya ɗauko ayyukan da ya ɗauko ya ƙarasa su shi ne magana ta ina farin ciki ɗari bisa ɗari wallahi magana nan da rara ya ni ina farin ciki ɗari bisa ɗari ina farin ciki ɗari bisa ɗari ba ma haka ba ayyukan da muhammadu buhari ya ɗauko su don ya ƙarasa su a ƙara mai shekara hudun nan kan inda biyar ma a ƙara mai ina farin ciki wasu sunana Abba Yola daga garin Kano, unguwar Yola. Shekara ta ashirin da biyu. Lambar wayata 081 45 69 99 00. Ka gani, ka gani Na san ke ajiya ce kina da A'a. Ba yawa.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 kina ci na malama ki fito baro baro sassa to ki fito ki bar kayana da na aji a tsaya ki ungo ki karba to shikenan eh